Jama'a barkamu da saduwa cikin wannan darasi na Hausa naku Yakubu Muhammad Harun. muna nan cikin batun nan namu ne dai na alamomin daidaita rubutu. A darasin da ya gabata mun yi magana akan alama ta goma sha biyu. yau za mu yi magana akan alama ta goma sha uku. Wannan alamar kuwa ita ce amfani da babban harafi babban harafi na nuni ga cewa irin harafin da ake amfani da shi da ke kasancewa a matsayin babban baƙi ko kuma babban wasali kenan harafi kamar yadda aka sani sauti ne da ake iya furtawa wanda baya ɗauke da wata ma'ana cikakka to a ƙa'ida a nahawance cikin rubuce-rubucenmu akwai wurare da ya kamata ya zama dole mutum ya rika amfani da babban harafi a duk inda zai rubuta wannan kalmar daga cikin wuraren sun hada da na farko idan mutum zai rubuta sunan yanka dole kasance harafin farko babban wasali ne mace kamar wasila namiji kamar yakubu mace kamar binta namiji kamar ibrahim sunaye irin su john irinsu Beatrice da sauransu. Duka waɗannan sunaye ne na yanka da ya zama wajibi mai rubutu ya riƙa amfani da babban harafi a farkonsu ko a cikin jimla ko a farkon jimla ko a cikin rubutu na insha'i da makamantansu. To, kenan bayan wannan a farkon sakin layi harafin da ya kamata ya fara a fara rubutu da shi shine babban harafi sunayen ƙasashe sunayen jihohi sunayen garuruwa sunayen nahiyoyi dukkansu akan fara su ne da babban harafi kamar asiya amurka afirka da makamantansu kamar ghana niger togo sudan nigeria ko nigeria da makamantansu kamar kaduna ogun kano katsina niger da sauransu to haka sunayen garuruwa da sauransu kamar yadda muka ambata wajibi ne a fara rubuta su da babban harafi Haka nan kuma ana amfani da babban harafi a sunayen da suka shafi ƙabilu ko harsuna kamar idan mutum zai rubuta hausa zai fara da babban harafin ha larabci zai fara da babban harafin la yarbanci kanuri da makamantansu idan mutum zai rubuta sunan allah da dukkan sauran sunayensa da ake danganta su da shi allah mahalicci sukan fara ne da babban harafi haka duk wurin da ya kasance an sa alamar aya to harafin da ya kamata ya fara biyo baya babba ne dole ya kasance babba ne Hata sunaye na dabbobi irinsu akuya sa ko saniya rago da sauransu duka ya kamata harafin farko nasu ya kasance babban harafi ne a nan zan dakata cikin wannan shirin